أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم. النقل والسكت والوقف على الهمز نعم. ولا نقل إلا لنا مع يونس بدا وردءا وأبد الأم ملء بهم نعم. قلا بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما ليس ولا نقل إلا لنا مع يونس بدا ورزقا وأبد الأم ملء بهم قلا faɗa ya ce la na babu na ga abuja hmm. an gane ko din na din da wasu yake yi ba na fahu abuja illa lana ma'ayyunusin bada sai ana ruwayatin bada shine ibn wardan ibn wardan a ruwayarsa yana ga wannan kalmar al'ana sai inda ta zo da kuma na suratul yunus shine ma'a yunusin kaga na suratu yunus min almuwafaqa saboda nafi'un yana yi an gane ko nafi'un yana yi wala wala nafi'in lada yunusin bin alana bin naql al-muqila to kaga nan khalafahu shi abu ja'far min riwayat ruwai min riwayat ibn jamal khalafahu min riwayat ibn jamal wafaqahu a waɗannan wuraren min riwayati ibn warda an gane ko ibn warda yana na yunus da kuma duk inda al'ana take ko ba ta yunus ba to ibn warda na mata nakal shine illa lana ma yunusin bada sai ce warid an hakanan da rid an a ga rid an nafi ina an gane wannan kullu ridan an nafi in wa kitabiya to kaga nafi unna nakal da an to shi ma ibn wardan yanqulu ridan an gane ko ko abuja abu jafar bi domin ga ramzan sanan na tabi abu jafar bi akmalihi wafaqa nafi me yasa ya ambace shi ma annahu wafaqa nafi saboda kalmar da yace wa afdil bambancin su da nafi shi yana ibdalin tanwin din nan alifa nafi yana cewa fa arsil ma'i ma'i ridan yusaddiqni ridan yusaddiqni shi kuma abu jafar sai ce fa arsil ma'i rida rida yusaddiqni rida ko ridan ko ya wuce ko ya tsaya rida shi ko nafi'u in ya tsaya rida in ya wuce rida ne babban cin shi sa ya ce wa rid'an wa abdil amma an gane ko wannan kenan mil bihin kula haka daga shafin da iktasta bihi ibn warda wanda na nafi'u ma domin nafi'u wa rawiyahi shi dubba mai ibdalin mil an gane ko mil ul arzi sai ce arzi mil ul arzi an gane to wannan iktasta bihi ibn warda shine warid an wa abdil amma min قلا من min tabraqin min طيب tibun wa salma وحقق fasha wa وحقق حمد الوقت والسبت أهملا من استبرق طيب طيب شيني رو رويس رويس أني أقول أنا نقل أقول استبرق أنغاني أقول من استبرق إن من استبرق من من an gane wannan gaga daga cikin abin da Warshe ke warsa na wata irin wannan to amma shi ruwai da ta kuli hada min sabratun ibun wa ma afasal fasha fasharan zun khala yana yin a fasal da kuma wasal irin kira a ibnu kasirin da ke sa'i an gane ko mm. da aka sai ya ce fasal da wasal idan suka ce fasal da wasal sun yi nakal mm. maimakon fasal sai a ce fasal kaga an ɗauko hamwala wasalin hamza an dawo da shi baya an cire hamza shi yasa ya kawo shi a ƙarƙashin gunda khalaf ya yi wa nakal mm. da aka khalaf na nakal a fasal ma a fasal sai kira ta da take sa'i da ibnu kasir ta zama iri daya an gane wasal ma a fasal fasha wa haqqaqa hamzal al haƙaƙa shi kalaf ɗin da ya kai shi ne marmuzu lahu bil fago kuma shi ne akar zikira yana haƙaƙa hamzal waƙafi an gane shi ne ta inda ya ce wa hamza da inda lokaci ta hala hamzahu duk wannan kalaf baya yi an gane ko yana tsayawa irin na kowa irin canza hamza lil waqfi ajril waqfi kalaf kalaf hamza a cikin Shi shine wa haƙaƙa hamzal waqfi wa sakta mala. saktan nan da hamza yake yi ahmala ha على سبت أقوي سبت أل وشيء أن غاني أو أقوي مقصود أن وأن أي وشيء خلف ينا الاتفاق وغني وعل وشيء وعل بسبت عن يعني خلف بلا خلاف وفي المصول خلف تقبلا وخلى بهم بالخلف في أل وشيئه ولا آه، ولا شيء في المصول أنه تقبلا wannan shine tafsirin bayanin waƙoƙin nan da ya yi na wancan inda yake cewa wa hamzatu inda wa an hamzatin fil waqti kulfun wa inda hura wa kalafun fil wasl fakkal muqallala wa yasdu bihi shay'an wa shay'an gurin bayani hakiki shine shi al-mishal fi wafiya ka wadannan baitoci guda biyu cewa khalaf qawlan wahidan ila tafta fi al wa shay'i an gane ko kuma bai da komai a gurin yana da wajihani a mafsu shi kuma khallad bai da komai a mafsu al da shai inda khalaf ke da sabani cikin su shi kuma ya khalaf ke da kaulan wahida shi kuma yana da wajihani haka ne ko to kaga bai kawo mashi mausul ba akwai mausul wanda tsohuwar shi bai masa sakta shine wanda alhamza da sakin suka zuwa kalma daya irin su qur'an irin su zama'an irin su maz'uma irin su mas'ula kaga wannan su ne mutasi mausul kenan mutasi hmm. to wannan shi hamza baya masa kada kuma khalaf bai masa an gane hmm. to amma nan mala yace haqqaqa hamza al-waqt wa sakta ahmala da yake sakta ahmala kaga ihmalan dukkan sakta kowace iri hmm. da ta al da ta shay da ta mafsul da kowace ahmala an gane ko to amma malaman mu sun yi sabani malamai sun yi sabani ana musamman akwai malamin mu ana ce masa da Masri ne ya yi taƙiƙi a kan sharhin da zubaidi yawa wadurra. akwai kuma malam abdurrafi shi kuma ya taƙiƙi a kan sharhin da nuwairi yawa wadurra. dukkan ta ɗauki ɓangarori biyu shi eh, gefen su abdurrafi suna ganin cewa sakkan gaba ɗaya babu ita an gane amma gefen su abdurrafi suna ganin akwai sakka an ɗari ke idris idris an halam. yana da sakta yana da hanya biyu yana da tariqul qati'i da tariqul mutawwi ta hanyar tariqul qati'i bai da sakta amma hanyar tariqul mutawwi yana da sakta kuma ya kokarin ya tabbatar da cewa dukkan hanyoyin suna daga cikin duruk din shi wannan littafin tahbir wanda wannan daga littafin tahbir ya dauko shi to da haka suka dai tsaya akan ana karanta masa da sakta fi al da shay da mafsul shine irin na khalaf man amana da ma mawsul wanda ba sa yi duk idris yana yi mm. an gane ko to wannan shi ne da haka akwai sabani mai yawa ga shi wasu na ɗauka wasu kuma ba sa ɗauka to amma dai na ga har wani mai sharhin lura ya kawo cewa eh, wannan eh, aiman suwait mm. shi ma ya tafi zuwa ga wannan amma yaman roshi ya tafi zuwa ga sakta ne na haka sakta ɗin ya tana da waje gane ko bari mu sha ka wannan sai gobe da mun ɗan yi jinkiri sosai na so ah. sai mu ga grau 2020.